أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى ما سوق اللود سوغا غم منا مقو جيسوات الدين المسلم muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shiri da ake gabatar da darsa da suke da alaka da ladubban neman ilimi a ciki idan masu sauro da kallo ba su manta ba muna bayani ne a karkashin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi falalar ilimi da kuma masu ilimi. kuma muke kawo maganar da babban malami al'imam shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi yayi a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada mun ambaci abubuwa guda hudu ko fuskoci guda hudu da suke tabbatar da daraja da falala ta masu ilimi wadda ya wajaba idan mutum ya ji irin wannan to si masa ƙaimi si masa allura akan in yana cikin wannan hanya ta neman ilimi to ya ƙara ya ƙara neman Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikinta idan kuma baya ciki to wannan ya zama ya masa ƙaimi ya masa allura akan ya tashi ya ga cewa daga yau shi ma sai ya ƙoƙari ya bi wannan karaukar ta masu ilimi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su suka zama su ne suka masa shaida ya haɗa sheda shi da tasu ya haɗa sheda su da shaidan mala'iku sannan kuma ya ce su adilai ne kuma ya tsarkake su domin Allah ba zai karɓi shaida a wajen wanda ba adili ba kuma ba wanda yake da tsarki ba da izinin Allah ta'ala yau za mu ci gaba mu ɗora. malam ibn qayyim ya ce mana wal fuska ta biyar da za a iya fitar da ita daga cikin wannan ayar da ke shaida akan cewa lallai masu ilimi suna da daraja sun samu falala sun samu matsayi maɗaukaki a wajen Allah Shi ya ce annahu wasafahu Allah ya siffanta su bi kaunihi ma'uli kasancewa su cewa masu ilimi wannan sunan a ce masa ulul ilm kamar yadda a wani darasi da ya gabata muka ce daga cin falalar ilimi hatta wanda bai da shi yana son a kira shi da wannan suna yana son a ce masa malam har ya zama a ƙasar hausa kalmar malam kalma ce ta girmamawa da wanda ke da alaƙa da ilimin da wanda bai da alaƙa da ilimin in ana son a girmama shi sai a ce masa mala in sunan shi za a rubuta sai a ce mashi mala idan babba ne shi a cikin mutane sai a ce mashi malan wani su wannan Allah ta'ala Su ya kira su da ulul ma'abota ilimi wa hada yadullu ala fasihin bihi wannan na nuna cewa ilimin nan kayansu ne nasu ne wa annahum ahluhu kuma su iyalan ilimin ne wa ashabuhu kuma su ma'abota ilimin ne laisa bi musta'arin lahum ba ara musu akai ba ilimin nasi ne in kai ilimi ya zama naka in kai ilimi kayan kai ne shi yasa wani abun ban sha'awa ba a gadon shi daga cin maganganun da ake ruwaitowa daga al'imamu shafi'i yana cewa al'ilmu ba'idul mara la yura fil wala yura su aba'i wal a'ma ya ce al'ilmu ba'idul mara ilimi wajen harba shi karan bararsa tana da nisa sannan la yura fil manam ba a maci kawai mutum zai waye gari kawai shi kenan zai tashi yi mafarki ya zama malami ba a sai ya nema sannan wala yurasu anil abai wal amam sannan ba a gadon shi daga babanni da fafanni. in kayi kayi to wannan Allah ta'ala ya ce ilimin nan kayan masu ilimin ne da ya ce musu wa ulul ilimi ma'abuta ilimi ba aro ba ne ba kayan aro ba ne ba ranar da za a ce su kawo an kwaci in ka zama malami kai ilimi to ya zama kayanka wani ba zai gada daga gare ka ba sannan ba za ka ce ka kwashe ga baki ɗaya ka ba wani ba duk yadda kake bada wato sai saura ya ragu a tare da ka kuma kana nan da wannan sifa wannan ma na nuna darajar masu ilimi Malamin مال ya ce fuska ta shida. annahu subhanahu istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahidi Allah ya fara yin shaida ga kansa shi ya fara yin shaida kuma ya Allah ne mafi girman wanda zasu su bada shaida thumma bi khiyari khalqihi wa hum mala'ikatuhu sannan kuma ya biyanta da zababbun halittarsa wanda sune ne mala'iku kamar yadda muka siffanta su a darasin da ya gabata Allah ta'ala ya siffanta su da cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan wal'ulama ulama min ibadihi sannan sai Allah ta'ala ya ukunta da malamai daga cikin bayinsa wa yaqfihim bi hadha fadlan wa sharafan tabbas wannan ya isa masu ilimi daraja da matsayi a ce Allah ya fara faɗin kansa sannan ya zo ya faɗi mala'ikunsa zaɓaɓɓun halittarsa wanda ba su saba masa sannan ya ukunta da masu ilimi wannan masu ilimi sun gama samun daraja yau ɗan uwa da za a ce yau za a faɗi wani abu sai a faɗi shugaban ƙasarka sai a faɗi gwamnan ku na jihar ku daga nan sai aka ce sai kai wace daraja ce bata ishe ka ba a ƙasar ku sai an bi ana sunan ka a ranar kafafen yada labarai sai sun baza ka jaridu sai sun ɗauke ka hoto sun sassa a su sun ware maka shafi na musamman saboda an ce yau ga wani abu daga shugaban ƙasarka sai gwamnanka sai kuma kai to walillahi masalul a'la misali madaukaki ya tabbata ga Allah Allah subhanahu wata'ala ne a nan ma kansa shaida sannan sa mala'iku sannan kuma sa malamai a cikin mutane wannan ya isa ya tunkuɗa mutum ya ingiza shi ya fara neman ilimi idan baya koya al-imam al-qayyim yace as-sabi'u na bakwai annahu istashhada bihim fi ajalli mashhudin bi. wa a'zamihi Allah ta'ala ya sa sa malamai su zama sun masa shaida a cikin abin da yafi girman a ba da shaida kansa wa akbarihi kuma wanda yafi girma dai yafi zama babba wa huwa shahadatu an la ilaha illallah shine shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ai ƙara a kotu hawa hawa ne ƙara a kotu hawa-hawa ne shi ya sa mukalla za mu ga hatta ba da beli akwai laifin da idan mutum yanki sai a ce ba a ba da belinsa akwai kuma laifin da idan mutum yanki sai a ce za a ba da beli amma in za a ba da belin sai a sa masa sharaɗa sai a ce sai ya kawo sai an aje naira miliyan 300 nairan najeriya miliyan 300 sannan kuma a samu wani ya tsaya masa wanda ya kai matsayin famanan sakatare a ma'aikatar tarayya ko kuma wani babban sarki mai daraja ta ɗaya mai tuta sannan ya zama yana da gida a babban birnin tarayyar abuja har ma ƙila a tantance unguwa a ce sai in yana da gida a unguwa kaza sannan za a ba da belinsa saboda mai saboda girman matsalar da ake tattaunawa a kanta ko ake tuhumarsa da ita a kotu haka shaidun da za a ce ka kawo hawa-hawa ne matsayi-matsayi ne akwai shaidun da in za ka kawo sai sun zama manyan mutane sannan za su zama maka shaidu to a nan Allah ta'ala shaidar da yake son a masa akan wani babban abu ne wanda shi ya fi kowane abu girma shi ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi tauhidi kenan so da haka Allah ya nemi malamai ya ce sun masa shaida a cikin al'amarin da ya fi kowanne girma dama kuma Allah shi ya fi kowa to ashe wannan yana nuna su ma manyan mutane domin babba ya nemi a masa shaida a kan ƙaziyya matsalar da take mai girma wacce tafi kowace matsala girma ashe wanda zai ba da shaidan nan shi ma waye shi sai an kalle shi sai an jinjina shi sai an auna nauyinsa sai idan nauyinsa ya kai ya cika ma'auni to daga nan sai a ce eh, wa na ba da shaida wa a tauhidi wa huwa shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai ma ne ya ce wal azimul qadir wanda ya zama yana da matsayi babba إنما يستشهد على العمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم إذن ذا أما شيدا أكان الأمر وانديك من جرما تو ينا نيما واند سوق في جرماني أتكن حدثو كما شو أغبن زوزا سمس شيدا سو أكي bukata سجيس بعد su سو داكا أنا ألا شيني ما في nan allah ذا أما mafi sannan za a masa shaida ne a kan mafi girman abin da ya fi kowane abu girma shine tauhidinsa kaɗai tashi. sannan suwa Allah ya zaɓo kenan ya zaɓo waɗanda suka fi daraja a cikin bayinsa su ne malamai a can mala'iku a cikin mutane kuma sai zaɓi malamai masana wanda suka san shi su za su ba da shaida kansa wannan fuska ta bakwai kenan da ke tabbatar da mahimman daraja da dar da matsayi da ilimi ke da shi a samin malami qayyim yace na takwas fuska ta takwas annahu subhanahu ja'ala shahadatahum hujjatan 'ala al-munkirina Allah ta'ala ya sanya shaidar da mala'iku suka yi ta zama da mutane malamai suka yi ta zama mai ta zama hujja akan masu musawa duk wanda bai yadda da tauhidi ba to mala'iku ne za mala'iku ne su shaida sun ma Allah shaida malamai kuma a cikin mutane su ma za su shaida in ka yadda to shi kenan in ko aka je ranar lahira ba ka yi ba Allah zai tsaye da waɗannan malaman ya ce ban aike ku ba ku zama magadan annabawa na ba ku ci gaba da karanta da mutane a aƙida da tauhidi ba ne za su ce min yace to shi kenan da wannan shaidar da suka bada Allah zai kama duk wanda bai yadda ya ba wannan daraja ce ita ma fahim bi manzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi dallati ala tauhidi malamai a duniya suna matsayin hujjoji da ayoyi da dalilai da ke nuni zuwa ga tauhidin Allah domin su suke bayaninsa su suka san alkur'ani su suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka san yadda magabata suka fassara alkur'ani da sunna kuma suka karantar da mutane a kai so da duk wanda bai bu ba za su zama hujja a kan ranar gobe kiyama domin Allah ya riga ya karɓi shaida su kuma ranar lahira zai sake nana ta wannan shaida A fuska ta ta daga cikin fuskokin da aka fitar da ke nuni zuwa ga darajar ilimi da masu shi a cikin ayan nan da muka karanta annahu subhanahu lallai Allah mai tsarki أفرد الفئل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه da Allah ya tashi sai ya faɗi fi'ili ɗaya bai biyan ta fi'ilin ba bai ukunta ba da ya tashi sai ya ce shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa tsaye sai ya ce wal mala'ikatu wa ulul ilmi bai ce shahidan annahu la ilaha wa shahidal mala'ikatu ba wa shahida ulul ilmi kawai daga wancan fi'ilin ƙwara ɗaya shahida Allah sai ya ce wal mala'ikatu sannan sai ce wa ululayi wannan na nuna daraja shi ba yanzu misali kana magana da hausa sai ka ce shugaban ƙasa ya zo da ministocin shi da 'yan majalisa yana nuna kana nuna cewa da a haɗa ake kenan amma idan ka ce shugaban ƙasa ya zo sannan 'yan majalisa ma sun zo sannan ministoci ma sun zo to ƙila ko wani abu da kake nufi kana nuna cewa zuwan shugaban ƙasar nan daban yake zuwan 'yan majalisa daban yake zuwan ministoci daban yake a irin misalin duniya kenan misali Tunan Allah ta'ala sai ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi ce wal mala'ikatu mala'iku ma wa ulul ilmi sannan ma'abuta ilimi sannan da nake faɗi ina faɗi ne a hausa amma a larabcin ba magana sannan wawun aka ce wanda ya san larabci ya san haka to sai ya kawo as-sadirati minhu min mala'ikati wa minhu wannan shaida ta zo daga Allah da mala'ikunsa da kuma malamai walam ya'tif shahadatahum bi fi'lin akhara ghairi shahadati ولم يعرف شهادتهم بفعل آخر ألا مدوك تنسلكي بحدا بيأد في أشي أكاون سابا في إليبا دون في إلينا دبان أشي دبا تاشم قوي كيف سيدتي شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم بكاوبا وهذا يدل على شدة اقتباط شهادته بشهادته wannan na nuna tsananin cakuɗewa shaida Allah da shaidan malamai faka annahu subhanahu shahida li nafsihi bit tauhidi ala alsinatihim kamar nan Allah yana cewa ne bayan shi yayi to a wajen wa muka ji bayan yin shaidan nan a wajen mala'iku muka a wajen malamai muka ji shaida ba a wajen kowa ba ai ba mun ji Allah ne yake magana ba kai tsaye ba shi muka ji yana magana ba a bakin wa muka ji mun ji ne a bakin malamai su suka ambata mana suka mana fassara suka jawo mana ayoyi suka jawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi sallam. kenan malamai su ne wakilan Allah subhanahu wata'ala a wannan shaida wa an taqahum bi hadhihi shahadati sannan Allah ya furta musu wannan shaida yace su faɗi da baki a makofinsa فكان هو الشاهد بحال نفسه إقامة وإنطاقا وتعليما سيزم ألا شيني مكانت الشيدة أما تهمين ya يتعيد الشيدة sannan ya sa masu ilimi suka furta sannan ya karantar da su wa humu shahiduna bihalahu su kuma masu ilimin su suka ma Allah shaida ikraran wa wa tasdiqan suka yi ikirari da haka suka tabbatar da haka suka gazgata haka sannan suka yi imani da haka sannan suka karantar da sauran bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma na nuna darajar masu ilimi ɗan uwa waɗannan maganganu ya kamata su zuga mu su yi mana ƙaimi su tunkuɗa mu su ingiza mu zuwa ga neman ilimi al'ashir malam ibn qayyim yace fuska ta goma ta ƙarshe annahu subhanahu lalle Allah madaukakin sarki ja'alahum mu'ayyidin li haqqihi inda ibadihi bi hadhihi shahadati Allah ya sanya masu ilimi su kasance su suke karfafa haƙƙin Allah madaukakin sarki wanda shine shine shine shine shine tauhidin sa ta hanyar yin wannan shaida fa idza addawha faqad addaw al-haqq al-mashhud bihi idan su bayin Allah suka isar da wannan to tabbas sun isar da haƙƙin Allah wanda aka yi mashida da malamai suka zo suka yi bayanin tauhidi to idan mutane suka ɗauki wannan tauhidin suka yi aiki da shi wanda dama shi ne haƙƙullahi alal ibadi kamar yadda ya tabbata a hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu anhu a tadiri ma haƙƙullahi alal ibadi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lamu qala haƙƙullahi ala ibadihi an yi ya'budu la yushriku bihi shai'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a mu'az yace afala ubashshiru an-nas qala la tubashshirhum fayattakilu mu'az ibn ya ce manzo sama ya dauke shi ya dora shi akan abin hawa suna tafiya yace ya kai mu'az in ji anis sama ka san haƙƙin Allah akan bayinsa shin ka san kuma haƙƙin bayi a wajen Allah mu'az yace wallahi ban sani ba Allah ne da ma'aikinsa suka fi sani su suka sani ni ban sani ba ya ce haƙƙin Allah akan kan bayinsa shi su bauta masa kar su gama shi da kowa a cikin bauta sannan haƙƙinsa a wajen Allah shi kuma ma duk wanda bai yi shirka da shi ba azaba mu'az ya ce ba zan je in faɗa ma mutane ba kawai in ce ma wannan shi kaɗai ne musuluncin ce kar ka faɗa musu fa ta ke sai su ke. kawai shi kenan sai ce ai tunda sun yi wannan shi ke. to ka gani saboda ka abinda ake shaida a kansa saɗin nan shine tauhidi wanda suka yi shaidan nan kuma malamai ne to ashe su suke karfafa wannan shaida fasabata alhaqqu almashhudu bihi shi ya zama gaskiyar da aka yi shaida ko kuma haƙƙin da aka yi shaida a kansa ya tabbata fa wajaba alal khalqi aliqraru bihi kenan ya wajaba bayi su tabbata domin duk abin da yau aka zo aka tabbatar a kotu haka yake ai a tsarin Najeriya a dokan Najeriya idan aka yi rigima tsakanin waɗanda ake ce musu ɓangaren zartarwa da ɓangaren masu dokoki ɗan majalisa sai a tafi kotu kotu ta ce a kawo shaidu ‘yan majalisa su kawo shaidunsu su ma ɓangaren zartarwa su kawo shaidunsu daga nan sai kotu ta yi hukunci duk abin da ta kotu ta yi hukunci akai kai to kowa wajibin sai wannan shaidar da aka bada kuma aka tabbatar to ta zama kowa ya bi to haka shaidar da bayin Allah masu ilimi suka ma Allah subhanahu wata'ala a tauhidinsa abin da ya waje ba a biki wa kana zalika gayata sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim idan bayi suka bi wannan shaidar da Allah madaukakin sarki yayi mala'iku suka yi malamai suka faɗa musu suka yi shaidar nan to idan suka bi sai wannan biyayyar da suka yi ta kasance ita ce kaiwa matukar samun rabansu في معاشهم أغايوة تدونية ومعادهم دقوما قوما وستلاهرة مقوما ستلاهرة شيء سأل أمة باب يد ذاتي تفين سرعة قوتا باب توحيدي أتارد إتا أصل أصل الأس توشن تواسو شيني توحيدي وكما أقين شيني أقين شيدا وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم falahum min al-ajri ajiri. ajri sannan malamai suna da wata falala a nan duk wanda ya samu shiriya ta sanadiyar shedan nan da su malamai suka yi kuma ya aiki da wannan shiriya ya yi tauhidi to malamai suna da kwatankwacin irin ladan da shi ya sama shi ya sa malamai su gode ma Allah su ƙara gode ma Allah masu ilimin addini su gode ma Allah su sake gode ma Allah iyakar adadin mutanen da suka shirya ta sanadiyyarka to kana da irin ladan da suka samu gwaggwadon wannan shirya da kai ne sanadiyyar shirya wannan ma falala ce ta iri wa hadha fadlun azimun wannan falala ce wacce take mai girma la yadri qadrahu illa Allah ba wanda ya san gwaggwadon wannan ladan da matsayinsa in ba Allah ba yanzu kafafen yada labarai da Allah madaukakin sarki ya kawo mana su kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake cewa a Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah yake cewa ni'matun min Allah saqaha ilaina wa lam nas'alhu yace ni'ima ce daga Allah Allah ya koro mana ba mu muka roke shi ba Allah ya kama a ce gashi an sa karatun malami a irin kafafe da ake da su na talabijin Allah kaɗai ya san mutanen da za su saurare shi Allah kaɗai ya san mutanen da za su shirya ta sanadiyar haka to kowa ya shirye daga cikinsu yana da kwatankwacin irin ladan da Allah ta'ala ya ba wannan shiryayyen shi malamin wace falala ta fi wannan girma wa kazalika kullu man shahida biha an shahadatihi hakanan duk wanda ya shaida wannan shaidar da su malamai suka yi falahum min al-ajri mithlu ajrihi aidan to su ma suna da irin ladan shi ya ce fa ya asharatu awjuhin fi hadhihi al Wannan nan su ne fuskoki guda goma da za a iya fitar da su daga cikin wannan aya shahidallahu annahu la ilaha illallah wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal hakim ayat da ke bayani akan mahimmancin ilimi da masu ilimi duk wanda ya kasance yana son ya shiga cikin waɗannan darajojin da aka ambata mana har guda goma da malam ibn qayyim ya lissafa mana su to wajibin sa ne ya bi hanya ta ilimi sannan wani abu mai daɗi kada wani ya ce to ai malamai ake ta faɗi na ni fa yanzu idan na fara neman ilimi yau na fara koyan alifin ba'un ta'un sa'un ni ban shiga cikin wannan ba ana fatan ka shiga annabi sama ya ce wal alim wal muta'allima wal muta'allimu sharikan fil khair wal alim wal muta'allimu sharikan fil khair da mai ilimi da ɗalibin ilimi dukkaninsu suna tarayya ne a cikin alkhairi so daga alkhairin da malami zai samu ana fatan shi ma ɗalibin ilimi ya samu kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasa mutane gida uku akwai alimun akwai muta'allimun ala tariqin najati sannan akwai hamajun shi ra'a'un tabi'u kulli na'iqi akwai malami akwai ɗalibi wanda yake fatan shi ma ya kubuta domin ya bi hanyar malami sannan akwai wanda shi ya zama hamajin sauro ne shi kawai ra'a wanda ya kasance sakare bayi da amfani shi ta tabi'u kulli ikin ne kawai kidan ki na jiyo duk wanda ya je ihu shi sai ya bi shi Don yau aka zo aka kaɗa wannan kuban sai ya sakamakon duk wanda bai ilimi ke to waɗannan su ne fuskoki guda uku da iya da mala ibn qayyim ya fitar da su a cikin fuskoki guda goma da ya fitar da su a cikin wannan aya mai daraja Qur'ani cike yake da falalar masu ilimi yan uwa ina ganin sai mu wadata da waɗannan misalai da muka buga na waɗannan ayoyi mu shiga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cike cike da bayani akan mahimmanci da daraja da falala ta ilimi da kuma masu ilimi shi ma za ne tsafuri mu ɗibo wasu daga cin hadisan annabi sama masu ɗimbin yawa kusan manya-manyan littafan musulunci na hadisi kowanne mutum ya duba su ya ga akwai kitabul ilmi tun daga al-muwatta littafin da kusan shine littafin da ya fi tsufa a yau a cikin littafan da ake karanta su na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kitabul ilmi sahihul bukhari wanda shine littafin da yafi kowane littafi inganci bayan alqur'ani mai daraja akwai kitabul ilmi haka sauran littafai na musulunci na hadisai na sunna zamu ga akwai kitabul ilmi kuma ana faɗin falalar masu ilimi da kuma shi ilimi hadisi na farko da zamu kawo shine hadisin Abdullahi ibn Qais radiyallahu anhu Abu musal ashari kamar yadda muka ce hadisi na farko da za mu ambata shi ne hadisin sagiduna abdullahi na qais radiyallahu anhu wato abu musul ashirin wannan hadisi al'imam bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da shi da al'imam muslim dukkanin sun fitar da wannan hadisi Sayyiduna Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace an annabi sallallahu alayhi wa sallam qala daga ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam yace masalu ma ba'athani yallahu bihi min al-huda wal misalin misalan abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi min al na shiriya wal da ilimi kallan mana anan in ba ku manta ba a hadisi a bayanin mu na farko da muka yi na me ake nufi da ilimi mun ce ma'arifatul huda to gashi an hada mana alhuda wal ilm annabi sama ya hada mana shari'a da ilimi yace misalin abinda Allah subhanahu wataala ya aike ni da shi ya aiko ni da shi na ilimi na shari'a da ilimi kamasalil ghaisil Kasir. kaman misalin alghaisil kaseer kaman misalin ruwa ne wanda ya kasance mamako malamai suka ce akwai bambanci tsakanin almatsaru da alghais alghais suka ce shine almatsarun nafi'u ruwan sama wanda yake mai amfani shi ake siffanta shi da alghaisu shi yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi addu'ar roƙon ruwa baya cewa Allahumma amtir alaina sai dai ce Allahumma agifna ya Allah kai mana ruwa sannan idan mutum ya kalli lafazin alghaisu din ai alghais agaji yadda ka san kana neman agajin wani abu da ka shiga na damuwa a fidda kai daga cikinsa to haka ruwa yake baka agaji daga Allah subhanahu wata'ala ya fitar da kai daga fari ya fitar da kai daga talauci ya fitar da kai daga rashi in an yi ruwan sama jiyar da kowa ke minna dabbobi su minna kwari su minna hatta wasu ƙwarin ba sa bayyana sai idan an yi ruwan sama har wasu daga cikin mugayen ƙwari ba sa bayyana sai idan an yi ruwan sama domin su ma sun fito fice daga cikin arzikin Allah to sai annabi sama ya kamanta abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi na ilimi da shari'a ya kamanta shi da ruwan sama kuma da ya tashi sai ya ce al-ghaythil kafi ruwan sama mai yawa to misalin sa yanzu nan an kamanta ilimi da shiriya da mai da ruwan sama wanda suke balaga yanzu nan muna da almushabbahu muna da almushabbahu bihi almushabbahu abinda ake kamantawa almushabbahu bihi abinda ake kamantawa da shi idan ka ce wane kamar zaki yake to anan wanan nan shine suke ce mishi almushabbahu shi kuma zakin shine al-mushabbahu bihi to anan yanzu masalu ma ba asani bihi min al-huda wal ilm ma ba asallahu bihi nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min al-huda wal ilmi shine al-mushabbahu wal mushabbahu bihi abinda ake kamanta wanda shi shi kuma shine al-ghaythul kafiru ruwan sama mai amfani kuma mai yawa saboda ka yanzu nan gamu Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu da annabi sama ya zauna yana karantarwa shekaru 23 to matsayinsa ɗaya kamar an yi ruwan sama ne na shekaru 23 asaba arban shi wannan ruwan sama shi ya samu ƙasa ya zubo a ƙasa sai ƙasar ta kasi gida uku Min naqiyatun qabilat al-ma'a a anbatat al-kala'a wal 'ushba al ƙasa ta farko ce sai ta zama naƙiyya ƙasar da manoma ke su ƙasar da idan za a baka haya hayar gona to sai a ba da kuɗi mai yawa sai a ce sai ka ba da kuɗi mai yawa naƙiyya tsabtatacciyar ƙasa ƙasa mai kyau wacce masanan noma sun gwada ta sun ga duk abin da aka shuka a cikinta to ba a sa'ara to nan sai ya zuba a wannan kasar ta farko fa ambata tilkala'a sai wannan kasar Allah ta'ala ya sa ta sai ta fitar da alkala abinda mutane za su ci alkala'u abinda mutane za su fake da shi su ci su ƙoshi, su fita daga yunwa su samu lafiya su yi magani da wani da shi ne alkalau walwashbal kathir sannan kuma ta fitar da ciyayi abinda dabbobinsu za su ci mata'an lakum wa li'an'amikum abinda za ku ci ku ji daɗi ku rayu da shi da ku da dabbobin ku to ƙasa ta farko kenan ita ce na naqiyatu ƙasa lafiyayya ƙasa mai kyau wa kanat minha ajadibu a gefe guda kuma sai aka samu wata ƙasa ita a ce al'agbul ajadib ita ce ƙasar da ruwa za ta iya ɓoye ruwa in an haƙa rijiya ko an haƙa rafi za ta aje ruwa irin ƙasar da ake yi ta fadama amsakatil ma'a ita kuma wannan ƙasar sai ta riƙe ruwa aka samu rijiyoyi aka samu rafuka aka samu ƙoramu hana fa Allahu bi hannasa sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ƙasar fasharibu sai suka sha wa saqaw kuma suka shayar da dabbobinsu wa zara'u kuma suka yi shuka wa asabat minha ta'ifatun ukhra wa asabat minha ta'ifatan ukhra shikenan sai aka samu ita kuma wata ƙasar ruwan ya zuba a cikin ta ita daban take innama hiya i'anun ita ƙasa ce wacce take tafaqu Ƙasa ce tafaqu la tumsiku ma'an ita ba ta riƙe ruwa wala tumbitu kala'an sannan ba ta fitar da shuka to ƙasashe uku kenan mun samu al'ardun naqiyya mun samu al'ardul ajadibu mun samu al'ardul qi'anu akwai ƙasa lafiyayya ta riƙe ruwa kuma ta fitar da shuka ƙasa ta biyu ita kuma ta riƙe ruwa ita ma ta fitar da shuka aka kaifi aka rike ɗiba ruwanta ana yin shuka a wani wuri sannan sai ƙasa ta uku ita kuma duka ba ɗaya ƙanwar biyu ba ta rike ruwa ba balle a shuka a cikinta sannan ba ta rike ruwa ba balle a ɗibi ruwan a je a bar ruwa a wani wajen da ba ita ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi misali na biyu na farko da misali na biyu shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wani fa'ahu ma ba asani Allahu bihi fa'alima wa allam sannan abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi ya koya kuma ya koyas wa masalu man lam fa’a bi zalika ra'asa misali kuma na ƙarshe shine misalin mutumin da bai ɗaga kai ya kalli abinda Allah ta'ala ya buga misali ya saukar ma'annin annabi sallallahu ba ولم يقبل bai الله الذي Allah da Allah ya aiko ni da ita ba. manzon sama nan ya kasa kasashe gida uku sannan ya kasa mutane gida uku al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim da yazo wannan hadisin sai ce wa fi hadha al-hadisi anwa'un min al-ilm a cikin wannan hadisin akwai nau'ukan ilimi min hadarbul amsal an koyar da mu cewa ya halatta a shi abu ga misali kenan ya halatta وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي بن إدريس الرازي ya faɗi a cikin littafinsa a tafsiru bin ma'asur a wannan ayar daga ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kullum in na karanta wannan ayar ina jin tsoron kai in zama cikin waɗanda ba al'alimuna ba domin Allah ya ce wa ma ya aqilu ha illa al'alimun ba masu gane misalan da Allah ke buga sai masu ilimi a nan ma falalan masu ilimi ta fito to a ciki akwai a cikin wannan hadisin akwai halarcin a buga ma mutane misali shi yasa malamai suke cewa bil misali yattadihu al maqal bil misali maqal da misali magana take fitowa fili sannan kuma ya kasance daga cikin hanyoyi na koyarwa wanda malamai suka ce suna cikin min anjahi anwa'i tuqi tadris daga cin hanyoyin da aka bi su ake cin nasara to akwai hanya ta addarikatu tamfiliya hanya ta buga ma mutane misali duk lokacin da ka buga ma ɗalibi misali sai ka dan da nan ya gane to shine nan Allah sama ya buga mana misali ya kamanta abinda Allah ta'ala ya aiko shi da shi a cikin alkur'ani da sunna da ruwan sama da ya sauka sannan ya kamanta yanayin mutanen da za su karba da wanda ba za su karba ba da wasu ƙasashe guda uku ƙasa ta farko ita ce ƙasar da sai ta riƙe ruwa a shuka a cikinta kuma a ta fitar da shuka ƙasa ta biyu ita tana aje ruwa amma ba ta fitar da shuka sai dai a ɗibi ruwanta sai a je a yi ban ruwa a wata ƙasar da ba ita ba sai ƙasa ta uku ita ce ba riƙe ruwa balle kuma a shuka a cikinta sannan malam annawawi ya ce wa min ha fadlul ilmi wa daga cikin wannan hadisin akwai falalar koyo na ilimi da kuma koyar da ilimin ka yi ƙoƙari ka zama ɗalibi ko ka zama malami sannan wa shiddatul hassi alaihima akwai kuma tsananin yadda shari'ar musulunci ta tsananta wajen kwaɗaitarwa kan yin ilimi da kuma koyar da ilimin wa zammul iradi an ilimi sannan a cikin hadisin akwai suka da kushi duk mutumin da ya kasance shi ba ruwan shi ba harkar ilimi yake ba ba ruwan shi baya neman ilimi bai tambaya baya sauraron ilimi Allah kai mana don dakatar al-imam al-hafiz aini rahmatullahi alaihi a cikin umdatul qari da zo sharhin wannan hadisin sai ya ce waɗannan misalan guda uku na waɗannan ƙasashen sai ya ce al muntafi'un nafi'u misali na farko shine misalin mutumin da ya amfana da ilimin sannan ya karanta shi yasa malaman mu suke cewa khairun nasi man ta'allama wa 'allama fiyayye a cikin mutane shine wanda zai koya kuma ya koya in ka zama kana da waɗannan matakan guda biyu ta ta'allamu wa tu'allimu ghayrak kana koyo kuma kana koyar da waninka to wannan daraja ce babba a cikin musulunci to na farko kenan wasani misali na biyu annati ghayrul muntafi shi yana amfanarwa amma ba amfana da shi shi zai waito hadda sai wani ya karɓi hadda kuma sai ya fitar da fassara ya fitar da iskin batsat a cikin wannan abin da ya ruwaito والثالث ضيه wa وضيه المنتفع shi kuwa na karshe shine wanda bai amfana ba kuma bai amfana ba huhun ma'ahu kenan da kwantin fatiya in ji bahaushe shi bai koya ba bai iya ba sannan bai karantar da wani ba bai amfana da abinda da annabta sama ya zo da shi daga Allah ba balle wani ya amfana da shi shine mataki shine al'ardul qi'an shine kasar fako to shine sai al-imam al-aini sai yace fal awwal isharatun ila al-ulama na farko ana nuni ne zuwa ga malamai masana waɗanda za su ɗau hadisi su ɗau aya kamar yadda al qayyim ya mada ɗazu muka ya fitar da hukunce-hukunce a aya irin su al-imam a tafsirinsa sai ce fi ha tis'un wa tis'una mas'alatan a wannan aya ita kaɗai akwai mas'ala casa'in da tara a wannan zamanin namu Allah ya azurta mu da irin waɗannan malamai irin su al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi sai mutum ya ɗauki tafsirinsa tafsirul karimin rahman ka ga yadda yake fitan maka da wasu gwalagwalan ilmoma a cikin ayoyin alkur'ani yana maka tafsirinsu ba shi kaɗai ba akwai wasu malaman to al'ulama kenan su ne annafi'ul muntafi'u suna amfanarwa kuma sun amfana wasani ilan naqalati su kuma misali na biyu su ne mahaddata kawai su haddatu ya haddace amma inda za ka masa tambaya bai sani ba to shi ma yana da alkhairi domin da bai haddatan ba da ina za a je to sai ya haddatu ai shi ne annabi sassama yake cewa rubba muballaghi rubba muballaghin aw amin sami'in rubba muballaghi so tari akwai wanda aka je aka kai masa labari da ya kasance awa sai ya fi kiyaye abin da aka faɗa masa ɗin nan ya fi fahimtarsa min sami'in fiye da wanda ya ji na farko sai ka je ka kai ma wani ka karantar da wani ka faɗa masa hadisi sai ya ce oh kawai shi ya faɗa maka hadisin ne da larabci sai ka ce masa oh to ai a cikin hadisin nan hadisin na na koyar da mu alal aqalla abu goma sai ka je yana lissafuwa yana lissafuwa ga rubba ballagin aw amin sami'in wanda aka kai ma sakon siyafu wanda ya kai masa sakon ilimi to al-imam al-aini yace wannan kenan wasalifu ila man la ilma lahu la aqala shi ko na ƙarshen nan shine na uku wanda ba ilimin ba hankali bai koya ba ba abin da ya dame shi irin su ne sai ka ji mutum ana ce masa in za ka shiga bayi ana faɗin addu'a shiga bayi sai ce yanzu har bayi ma idan za a shiga sai an yi addu'a shi ba abin da ya dame shi shekarun shi kuma kila sittin a duniya in ɗan kasuwa ne ba ranar Allah da ta zo har ranar sallah ya je kasuwa irin su ne wasu zuke sai ka ji ana fi yana cewa shekarun shi sittin a duniya bai samu dubu sittin ba sannan kuma bai haddace izifi sittin ba sai tarin shekaru sittin da damuwa 60 damuwoyi sun kai 60 to akwai damuwa a cikin wannan wannan nuni ne zuwa ga ilimi wannan hadisi ya nuna mana mahimmancin mutum ya tashi ilimi kuma ilimin nan da fahimta ba kawai hadda ba domin ya zama a matakin farko ka zama ka tsaya kawai a matakin haddace ilimi a'a ka kai mataki na istinbati matakin fitar da gwalagwalan ilmoma da suke cikin abin da ka haddace hadisi na biyu da za mu kawo shine hadisin umar radiyallahu anhu amirul mu'minina asalinsa yana cikin sahihu muslim hadisi ne mai ban sha'awa an ruwaito shi daga amir ibn wasila shi kuma amir ibn wasila yake cewa anna nati ibn abdul harith laqiya umar bi ussan nati ibn abdul harith ya gami da sayyidina Umar radiyallahu anhu a garin da ake ce masa usfa wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah sayyidina Umar ya taɓa naɗa shi gwamnan Makka a lokacin canda ana da Amirul Mu'minin babban birnin musulunci na farko shine Madina to Amirul Mu'minin da yake Madina shi kuma yakan naɗa wakilansa wanda za su rika aiki a makofinsa kamar irin yadda shugaban ƙasa a yau yake da gwamnoni a jihohi amma a wancan lokacin ya wuce a kira wannan bangaren da jiha domin ƙasa ce mai cin gashin kanta to yana naɗa shi ya naɗa shi a matsayin mai a matsayin gwamnansa to sai gashi kuma sun haɗu da shi a wani gari ba a ƙasarsa ba kamar yanzu misali sai a ce shugaban wata ƙasa sai ya haɗu da shi a wani wuri wanda kuma ba jihar wannan gwamnan ba ce faƙala sai ya ce manista amalta ala hadal wadi sai sai na umar ya ce a'a kai ga ka yanzu tuwa ka baro a can garinka na makka waye ka naɗa ya zama maka magajin gari ya kulan maka da gari kafin ka dawo ya maka rukon ƙwarya ya zama maka muƙaddashi ƙala ibn abza sai ya ce ai wani ne da ake ce mushi ibn abza sayyidina umar ma bai san shi ba sai sai na umar ya ce wa mani ibn abza wane ne kuma ibnu abza wani sabon suna ni ban san shi ba qala maulan min mawalina shi nafi ibnu abdul haris sai ba sai na umar amsa sai ya ce ai wani bararan bawa ne daga cikin bayinmu da muka yanta su in an ce maula shine bawan da ka yanta shi qala da sai na umar ya ji an naɗa tsohon bawa ya zama gwamna mai rukon ƙwarya qala fastakhlafta alaihim maulan yanzu abinda zaka aikata kenan ka rasa wanda zaka nada ya zama magajin gari sai bawa tsohon bawa bawan da aka yanta shi shine zai zama ka rasa wanda zaka nada ce shi ina tsohon mutane qala sai nafi ibn abdul harith sai ba da uzurin sa uzuri karbabbe mai ban sha'awa mai ban mamaki sai ce innahu qari'ul likitabillah yace ai masanin alqur'ani wa innahu alimun bil fara'id kuma ya iya raban gado shikenan sai na umar ya ce fastakhlafta alaihim maulan ka rasa wanda zaka nada musu ya zama magajin gari kafin kai ka dawo sai tsohon bawa sai bararren bawa ba wanda aka yanta shi sai ibn sai sai nafi ibn abdul harith ya ce ai ibnu adda din nan da na nada maulan min mawalina innahu qari'un li kitabillahi wa innahu alimun bil fara'id ya san rabon gado bayan sanin qur'ani kuma ƙwararre ne a fiqh ya iya istinbat ya iya rabon gado wanda kamar yadda malamai suke ambata daga cikin ilmoman da suka fi wahala a fikihun musulunci akwai rabon gado shi yasa za ka iya samun mutum malami ne masanin fikihu masanin hadisi amma ba zai iya maka rabon gado ba masu rabon gado da ku ne a cikin al'umma to shi wannan ibnu abza din malamin qur'ani ne sannan kuma masanin rabon gado ne qala umaru sai sayyidina umar ya ce Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam qad qala shikenan annabin ku ya faɗi kuma yayi gaskiya gashi nan yanzu mun gani a aikace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah ta'ala yana daga wasu mutane da wannan alƙur'ani wa yada'u bihi akharin sannan wasu sai Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su mai hikima yana cewa al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karami al'ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu ilimi yana daga gidan da bai da ginshiƙai gidan da ba a san shi ba bayi da tarihi sai wani daga cikin gidan sai ilimi sai ya zo sai ya daga gidan akwai manya-manyan malamai da in kana karanta tarihi ba a san gidajensu ba da mulki ba a san gidajensu da dukiya ba amma da zara ɗaya daga cikin 'yan gidan ya ilimi shi nan sai gidan ya yadu a suna sunan sai ya yadu a san shi wal jahlu mu baita al-izzi wal karami shi ko jahilci idan aka riƙe shi aka aure shi a gida to sai ya rusa wannan gidan duk daukar gidan gidan ba zai zama yana da daraja ba da jahilci shine mai hikima kuma wani yake cewa fakam hurdin ya ƙumu makama abdin wa kam abdin ya ƙumu makama hurdi ko kuma fakam abdin ya ƙumu makama hurdin wa kam abdin wa kam hurdin ya ƙumu makama abdi so tari akwai lokacin da bawa ce ya juye sai ya zama ɗa in yi ilimi shine ai ya ce jiddi la bi jaddi kullu mujidi jaddun bila jiddin li mujdi? ce ni na sami ilimi ne ta hanyar na. ba kawai na gada ba ne ba kaka ba ne in ka ce kana alfahari da kakanka idan faharta bi aba'in zawi hasabi faqad sadaqta walakin bi ma waladu in kai alfahari ka ce ai kakana shine wane sai mu ce eh, kai gaskiya Lallai kakanka babban mutum ne babanka babban mutum ne amma tir da abin da suka haifa kai kenan tunda baka gaje su ba to kaga nan Allah ta'ala ya ɗaga ibnu abza saboda ilimi inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi inji in ji annabi sama riwayar na Umar ibn al-Khattab amirul muminina Allah yana daga darajar wasu mutane da wannan alqur'anin wa yad'u bihi akharin wasu kuma ya kaskantar da su wannan kai tsaye fassara aya fassara aya ce Allah ta'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajati Allah yana ɗaga waɗanda suka yi imani a cikinku da waɗanda suka yi ilimi Allah yana ɗaga matsayinsu shi ya sa annabza sama a wani hadisin annabza sama ya ce khiyaruhun fil islam fil jahiliyyati khiyaruhun fil islami amma idza faquhu annasu ma'adin mutane yadda ka san ma'adini da ake fitarwa a ƙasa idan zinariya tana da darajar ta tun a cikin ƙasa sannan idan aka fito da ita daga cikin ƙasa ba zai rage mata daraja ba sai dai mata ƙara daraja domin za a wanke ta in aka wanke ta a kai ta wajen goldsmith a kai ta wajen gursimeti ya sake fitar da ita ta sake ƙyalli ƙyalli take ƙarawa to haka mutane suke haka idan aka fitar da gawayi a cikin ƙarƙashin ƙasa to don an fito da shi a ƙarƙashin ƙasa shi kenan sai daina baki a yana nan a matsayin bakinsa khiyaruhum fil jahiliyyati zababbun su a jahiliya khiyaruhum fil islam kuma su ne zababbu a cikin musulunci amma idan faquhu idan suna da sun fahimci addini sayyiduna abubakar yana da daraja tun a jahiliya da ya shiga musulunci kuma ya zama malami a musulunci sai ya ƙara daraja sai daraja shi ta ƙaru matsayin shi ya ƙaru sayyiduna abubakar radiyallahu anhu a'lamu sahaba shi yafi kowa sanin Allah a cikin sahabbai shi yasa hatta gane rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gane sauran sahabbai ba su gane ba العلامة أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه أتشل تافنس المفهم شرح مسلم da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce da Allah da annabi sama ya ce yarfa'u sai ya ce yusharrifu wa yukallimu fi dunya wal akhirah Allah yana ɗaga wanda suka san ƙur'ani a duniya da lahira matsayinsu ya ɗaukaka matsayinsu ya ɗaukaka shi yasa ɗaya daga cikin malaman wannan zaune a shek abu isa kalhuwaini hafizahullah wa shafahu Allah ya bashi lafiya yake faɗi yake cewa mutumin da duk ya zauna ya karanci ilimi na gaskiya na addini dan Allah to la budda an yusibahu Allah fi duniya Allah tabbas Allah zai saka mai tun a duniya ya ce la a ƙulu billah ba na nufin Allah ya ba shi dukiya walakin bi salahil ahli wal waladi wa da'awati salihin min ibadillahi? Allah madaukakin saki zai masa sakamako ya shirya masa zuriyarsa wanda kowa fatan shi kenan Allah shirya masa zuriyarsa sannan kuma zai rika samun addu'o'i na bayin Allah Allah kaɗai san addu'ar da ake ma malami in an saurari malami Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kai addu'a ma da ake malami tun can da sai ka ji ana a'ana kalla Allah ya taimake ka akrama kalla Allah ya darajanta ka a yanzu sai ka ga ana rubuta hafizahullah Allah ya tsare shi duk wannan addu'o'i ne ake ma malami sakamakon abin da yake ne na alkhairi kaga yusharrifuhu wa yuqaddimuhu fi dunya wal akhirah وذلك بسبب الاعتناء به والعلم به والعمل بما فيه saboda mutum ya damu da ilimin kuma ya koyi ilimin kuma ya aiki da ilimin saboda ka inna Allah yarfa'u bi hadal kitabi aqwaman kenan ay yukazzimu wa yusharrifu Allah na daga darajar su kuma fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wayadu da annabi sama ce Allah na kaskantar da wasu yuhaqqiru wa yusaggiru fi dunya wal akhirah Allah zai walakanta su Allah zai kaskantar da wanda ba su ilimi a duniya da lahira saboda ne wa zalika bi sababi tarki saboda sun ba ilimin sun kama hanyar sun sun saki hanyar daukaka abinda bahaushe ke cewa sun saki reshe sun kama ganye wannan ba reshe ma ba reshe suka saki ba tushe suka saki suka kama ganye ganyen ma dan karami wal jahli bihi da kuma yadda suka jahilci ilimin suka ki koyarsa sai Allah mana saki suke kaskantar da su wa tarki al'amali bihi kuma suka ki aiki da ilimin Qur'ani shi yasa sai Allah ya walakanta su ka duba ka ga yadda za a taso a ce mutane sun taso tare suka taso kila rana ɗaya aka haife su sai a faɗi wancan sai a ganshi ya zama wani babban mutum mai daraja ta sanadiyar ilimi sai ka ji ana shehwa ne ana alarammawa ne ana doktawa ne ana profesawa ne saboda ne saboda ilimi shi kuma wancan in an tashi zai ce ai tare muka taso iyaka abin da zai iya yi kenan ya bada labari ya ce tare suka taso amma baya komai shi shi in an tashi ba za a siffanta shi da komai ba wannan shaida ce ta ilimi al-imamu zahabi ya kawo mana yake cewa shaida a game da yadda ilimi ke ɗaukaka mutane yana ba mu tarihin Aba ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ɗaya daga cikin malaman Makka tabi'ai yake cewa sami'tu ba'd ahli ya ilm ya ce wallahi na ji wani daga cikin masu ilimi yana cewa kana ata'un aswada alimamu a nan da kake jin ana ba da labarin shi baki ne wulik a wajen balarabe a ce kai baki ne su suna ɗauka aibi a awara sannan kuma ido ɗaya yake da shi Na ya aibi ne a halitta ko afdasa sannan hancin shi ƙatutu shi ma aibi ne a halitta a shalla sannan kuma shanyayyen jiki yake da shi a ba'u da ake magana kansa a arada sannan kuma gashi gurgu bayan shanyewar jiki idan ya tashi yana tafiya a kashin gaɗa yake tafiya har da ƙafa yake yi sun ma'amiya daga baya ma ya makanci ido ɗayan ma ɗayan ya makanci amma sai ce wa kana siqatan faqihan aliman kasir alhadith amma duk da haka siqatan amintacce ne a wajen malamai ana cewa ata'u to ata'u yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da malaman hadisi suka rubuta hadisinsa faqihan sannan gafi fiqhu aliman masani Kasiral hadisi sannan yana da hadisai da yawa to shi ne sai aka kawo kissarsa wani abu da ya faru da wannan munin da yake da shi da wannan kaskancin da Allah ya sa yake da shi a ɓangaren halitta malamai suna cewa laujuni a tiluyubu fin nasi na cita ma'aci a fa'il da za a tattara aibobin duniyan nan gabaki na halitta to sun tattara a dawo amma wata rana اجتمع ببابه الناس ومعهم الخليفة سليمان بن عبد الملك جاء ليسأله وترانا معلمين إلمي سكيتن ترندو أباكين قوفتا daga ciki hadda sarkin musulmi na lokacin Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam al shi ma ya zo li yas'alahu domin yayi tambaya fa qala lil khalifati fa qala lil khalifa sai ba'u ya ce ma khalifa Sulaiman ibn Abdulmalik Malik khud makanaka ma'an nas ranka yi dade ka samu je ka zauna da mutane ka jira hatta wala tataqaddam alaihim kakka shiga gaban su hatta ya ce da wuruta har sai lokacin ka yanzu in ji malam Aba'u ya ce ma sarkin musulmi Sulaiman ibn Abdul Malik al-Umari فرجع سليمان حتى dauhu fasa فسأل أطاعه sai ya tafi je zauna har sai da lokacin shi ya zo ya zo ya tambaya da aka koma gida faƙala Sulaimanu li abna'ihi Sulaimanu ya Malik ya tare ƴaƴansa ɗaya ya ce musu ta'allamu ya ce wallahi ku je ku ilimi fa wallahi ma zalaltu li ahadin minan nasi kama zalaltu li yawma li hadha abdi ce wallahi ban taɓa kaskanta a gaban wani ba kamar irin kaskancin yau da na samu a gaban bawan nan ka gani ko فكم عبد يقوم مقام حر كينا فكم عبد يقوم مقام حر gabawa ya juye ya zama ɗa shi ake bi ya faɗa dole a ji saboda ne saboda ilimi ba da dan Allah ta'ala ya sa a ɗa'u yi ilimi ba da ne kake tsammanin zai zama Ilimi da yana cin mabarata da yana cin kaskantattu ba za a kawo sunan shi a wannan bagiran ba ba za a kawo sunan abawu a cikin wannan bagiran ba sau da ka ilimi inna Allah ya fa'u bi hadal kitabi a akwaman wa ya ba'u bihi akhari sau da ka ‘yan uwa masu daraja ina mana fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan abubuwa da muke ji su amfane mu su cece mu a ranar gobe kiyama bayan mun yi aiki da su Allah kuma ya sanya mana ikhlasi a wajen aiki da su ana nuna mana lokaci yayi sai idan Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a haɗuwa ta gaba insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna ma juna fatan alkhairi muna barin ku a ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh taimaka